Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Shirin daga Laraba na mako-mako daga Daily Trust tare da Muhammad Awal Suleiman. A wannan karo, mun duba yadda matasa ke hankoran tafiya waɗansu ƙasashe neman arziki ido rufe. Mun ji dalilinsu, mun kuma ji ta bakin waɗanda suka samu tsallakawa, sannan mun tuntuɓi masana kan alfanu da kuma haɗurran da ke tattare da irin wannan tafiya. Tunda matasa masu jini a jika ne ke da irin wannan ra'ayi na tafiya ƙasashen waje neman arziki ko ta wani hali, na tattauna da waɗansu matasa kan dalilin da ke tunzura su son fita ƙasashen waɗansu su bar ƙasarsa ta gado. Sunana Muhammad Musa Dona, mai aikin jarida ne mazaunin jihar Kaduna. Akwai mutane waɗanda suke ƙoƙarin barin Najeriya ko ta halin ƙaƙa, an ce kana daga cikinsu. Kwarai kuwa. ko me yasa kake so ka bar Najeriya ko ta halin kaka? To gaskiya dalili na na son barin wato ƙasa Najeriya ko ta halin kaka ya sha bamban da sauran dalilai da mutane ke bayarwa. Wato kusan yawancin wanda za ka ga suna ƙoƙarin barin ƙasar saboda dalili ne na yanayi na rayuwa da ake fama da ita a ƙasar. To amma ni tun ina yaro na Allah ya yi ni mutum ne mai son yawace-yawace. ina sha'awar na rika ganin abubuwa daban-daban iri-iri daban-daban so wannan shine ya ƙara zama ya sa na zama ina cikin mutane wanda suke sha'awar su fita ƙasar Najeriya kusan idan na hau yanar gizo ba ni da wani aiki sai bibiyan al'adu da tsari na rayuwa irin na mutane ƙasashe daban-daban hmm. yawa. To kasan eh, kalmar ko ta halin kaka wata kalma ce da ke da nauyi kwarai da gaske. Ah, akwai abin da bature ke cewa risk analysis misali ka hararo irin kalubalen da ke tattare da zama ƙasar da ba taku ba? Kwarai, mukan haro, mukan gano irin wannan wato hatsar-hatsarurruka da ke tattare da su na farko wanda kai in kana kasan da ba taka ba abu na farko ma akwai rashin kwanciyar hankali haka wanda kayi nisa da iyali da mutane da sauransu so ka da tabbacin tsaro kuma ko da wani abun ya same ka wanda kana bukatan a kawo maka doki wato hanyoyin da za a bi kafin a kawo maka dokin yana da yawa so wannan yana daga ciki sannan ko ta halin kaka ma'ana ko ta hanyar da bai dace ba da sauransu ba wannan tsarin ba ni dai ina da sha'awar in bar kasar ka gani hmm. amma ba wai ko ta halin kaka irin ta ko ta barauniya hanya ko dai wata hanya ba A'a. To amma kai eh, hmm. a yanayin yadda kake son tafiya kasar waje kana ganin zaka iya tafiya a mota ko kuma dole sai ta jirgi? Kwarai kuwa. Ai tafiya a motan ma sai ta fi daɗi saboda wannan ne zai baka dama ka abubuwa cikin sauƙi ka haɗu da mutane daban-daban iri-iri a hanya saboda tafiya ita kanta ilimi ce. Na'am. So ko a jirgin ruwa ko a mota falilai alhamdu wannan tafiyar alhamdulillah in ma da ba don yanayi na duniya da ya zama yanzu ba gaskiya ba da rashin tsaro da sauransu. kusan a ƙuduri irin na tafiya a motan ma sai ya fi daɗi. a matsayinka na wanda kake da sha'awa ka tafi ƙasar waje kuma saboda yawon buɗe ido ne naka. Wace shawara za ka baiwa waɗanda su kuma suke son tafiya wajen saboda neman kuɗi da kuma dai su dai su samu su bar ƙasar kawai? To, tsakani da Allah muna cikin wani yanayi na, na halin kakanikayi. musamman a nan ƙasa Najeriya wanda komai abubuwa kullum yana ƙara taɓarɓarewa. To ni shawaran da zan ba mutane wanda suke ƙoƙarin su fita su nemi kuɗi ko wani abu a ƙasashen waje um ni a gani na ba fitan ce za ta kawo maslaha ba. Duk abin da za ka nema a wata ƙasa za ka iya samun ta a Najeriya. Kusan sai dai in mutum bai san yadda zai yi ya fara ba. yawancin wanda za ka ga sun fita din ba aikin halaliya suke yi ba yawanci za ga safaran kwayoyi ne ko safaran mutane ko wasu irin aiki ne na masha'a wanda hakan ya bawa ita ƙasar tamu mummunan suna a ƙasashen ƙetare so inda za su yi haƙuri su dawo mu zauna mu duba mu gyara menene ba ma yi daidai a matsayin mu na 'yan ƙasa mu gyara duk abin da suke nema a ƙasan waje za su samu a nan ƙasa Najeriya wannan shine in dai ba kana da wata kasuwanci ne wanda take buƙatar da sai ka je ƙasar wajen ba to ni ina ganin in suka yi haƙuri a Najeriya kuma aka zauna aka duba sha Allah za a samu mafita Ok, suna na Yahaya Adamu Rimi. To, Mala Yahaya Adamu Rimi, an ce kana daga ciki irin mutanen da ke son barin Najeriya domin tafiya wasu ƙasashen, haka ne? Eh, haka ne. To, ko menene dalilin ka na son barin ƙasarka ta gado ta haihuwa? eh akwai dalilai masu sarin yawa. Na farko dai shi ne kamar yadda karancin ah, dama wato kama a ce na opportunity na aiki kenan hmm. da ya karanci a nan gaskiya da kuma yanayin rayuwa. Yawwa to wannan gaskiya yana daga ciki. saboda wannan yana daga ciki gaskiya. To a wace ƙasa kake so kai ka je? Eh ƙasashen eh kaman irin kasashe ne na Asia haka zuwa Turai. Na'am. To ka taɓa yin bincike kan yanayin yadda suke rayuwa a can da yanayin samun aikin mai yiwa nan kayi maganar kila akwai ƙarancin dama. can ɗin ka bincike ka gano akwai damammakin ne? Eh na yi bincike akwai damammaki da nake gani sosai. Eh amma baka ganin damammakin na tattare da haɗurra kuma? Eh akwai wanda suke tattare da hatsara akwai kuma waɗanda suke da karancin riski haka hatsari su ne irin ƙananan ayyuka wanda maybe a can in ka je ka samu duk yanayin da albashin yake in ka hada da nan zai iya rike ka da iyalanka. To baka ganin misali duk yanayin yadda za a kwadaita maka albashi can kuma suna ba da haraji da kuma tsadar rayuwa kwarai da gaske fiye da nan? Eh duk da hakan ai ba za ka haɗa can da nan ba. Saboda an ka duba yanzu kamar karancin albashin da muke da shi a nan da kuma na can yanzu ka haɗa a ce maka at least ma yanzu yanayin da rayuwar muke fama yanzu a nan a ce maka mutum dubu talatin. dubu talatin a wata me zai ɗauke maka. Eh. Yawwa. To amma ka ganin misali a nan idan kana aikin dubu talatin ba za ka iya ɗan neman wani abu kuma ka haɗa kana yi da shi ba ko idan ka dawo daga aiki ne ka ɗan buɗe wani teburi na ɗan saida da ƙananan abubuwa? Eh za ka yi amma yanzu a level ɗin da matakin da muka kai yanzu a ƙasa in ka duba da yanayin tsadar rayuwa yanzu in dai ba wai jari ne da kai ne karfi ba yanzu buƙatun yau da kullum ai ba za su bar wannan sana'ar ta kamace wani tasiri na a zo a gani ba saboda akwai buƙatu na yau da kullun su abin to yanzu misali in aka ce ga dama ta tafiya amma ta mota ne ba ta jirgi ba wadda a ƙarshe za a bi ta libya a ce a je a shiga ruwa kafin a bulla a shiga turai kana ganin zaka irin wannan kasadar a gaskiya ni ban kai wannan matakin ba ba zan yi ba gaskiya wato kai ke ah. eh, kai a takaice dai kana neman hanya ne kenan mai sauki ta hanyar tafiya ta jirgi yawwa to wannan hanyar dai amma dai eh, mota dai irin wannan mai hatsari sosai gaskiya ni ah, ina har yanzu dai ban kai wannan matakin da zan ce zan yi tafiya dai ta mota irin wannan mai hatsarin ba gaskiya amma dai opportunity ne da daman maki dai maybe kamar a ce ta karatu scholarship hakan nan dai da sauransu in mutum ya nema ya samu ya je can duk aikin da mutum ya samu duk kankancin shi kaga zai iya haƙuri a abin nan. Na'am. To a wane mataki ka tsaya a karatu? A yanzu ai a digiri. Oh, to kana magana kenan idan da ka samu damar karatu na a ɗauki nauyin ka je kai digirin digiri na biyu. Yawwa. Nana Khadija Ibrahim ta tattauna da wani ɗan Najeriya da ke zaune a ƙasar Amurka. Ta jiyo mana yadda ake rayuwa a can. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Sunana Abdulmumin Aruna Tanko kuma ina na yi makaranta a Sato Kibis. Ya aka yi kaje wajen da na san akwai garuruka da yawa da dama da zan ce za ka iya zuwa kaje je ka yi makaranta ko kuma zai kara ma ilimi fiye da inda kaje je ya kai yi kaje wajen nan? eh to um, dalilin da ya jawo haka shi lokacin da gama secondary school um, na rubuta jam ya kamata zan je ABU Zaria. So um, there was a complication along the line a samu admission na ABU sai ya kuma gida ga zama. Sai abokin kiran yake zama. Um, Cyprus scholarships and they very fair kuma prices and university I looked it up na gan nake so then he helped me sort it out. Okay, so abin da kake nufi shine abokinka ya taya ka da neman makarantar eh, da ka samu kenan. Eh, to dalilin makarantar ne mai ya kai ka tun da farko kenan. Eh, to me yasa ina son tambaya me yasa baka nema wani makarantar nan ba me yasa sai can da mu muna ganin yana da wahalan samu kuma na san kila ya ma wahala me yasa sai can din ka nema. Gaskiya bai wani wahala ba. process is very swift da ina a gani da amurkation wato agents agents ta yi samu wani of the two weeks maganar samu a nan well just wanted a experience na so jin gawan gari daban in ganin da suke rayuwa da sauran in exploring da gaske ne sauki samun kuɗi a can kasan mutanen mu da yawa da dama suna barin Najeriya su koma can saboda suna neman kuɗi ko kuma suna neman inda za su yi aiki da gaske ne akwai saukin samun kuɗi ko akwai wani matsala tare da su eh to a da kamar shekaru guda biyar ko shida da suka gaskiya ka samu aiki ka samu abin kaɗan na samun kuɗi amma yanzu mu da economic situation a duniya gaba ɗaya ma very difficult kyar ake samun aiki kuma in ka samu ma ba a biya da kyau. So, kana faɗa kenan gwanda ka zauna a garin ka? Eh ba lallai ba. The thing is, ya um, ke kiran shi ne? Minimum wage ɗinsu ya fi namu. To. Ya fi namu kuma ban da wannan you have other basic amenities as a human being a can compared to what you have nan a gida. Akwai abubuwa da dama da zai taya mutum rayuwa shi kenan. Yawwa, exactly. The easier ways, the To. can. To yanzu wace shawara za ka ba masu zuwa son zuwa turai ko ta halin kaka? Turai being Cyprus ko kuma turai in general? Turai gaba ɗaya. Turai gaba ɗaya to what our advice is gaskiya research wurin da za ka je ka duba option ko kuma makaranta interview. Um, ka duba makaranta in ka duba makaranta research the environment ka gan wani irin mutane ne. Ka duba inda za ka uh, zauna kenan. eh za ka zauna um, system ɗinsu na da kyau akwai racism akwai waye duk just precautionary um, abin nan check haka dai to avoid getting into trouble to ina son tambaye ka kai da dai duk da dai kai ka ce makaranta ne ya kai ka daga farko eh, samun wajen zama ya ma wahala? A'a makaranta sun kai wajen zama. Ok makaranta ne suka baku amma wanda na san kasan mutane mm. ne da suka zo daga wasu garurukan. Kana ganin samun wajen zama ya musu wahala? Eh to ba lallai ba gaskiya. Ba lallai ba ko inda dai kake zaune. As going as you're going as a new student gaskiya. Idan kana shiga kamar sabon ɗalibi kenan. Eh. ba za ka samu wani matsala ba because duk komai yana cikin school fees ɗanka lokacin for one year before you can you know samun gari da sauransu sai ka fara neman gida da kanka in kana so. Tambaya na na ƙarshe kuma shine samun aiki a wajen bashi da wahala. Akwai wani uh, matsala tare ga samun aiki a garin da ka zauna? Akwai matsala samun aiki gaskiya yanta. Because to za ka ɗan iya gaya mana matsalolin? Matsalolin shine to an ana kallon mutane kamar ba ma da ba ma da yaron ce ba daraja eh ba da ma daraja kamar ba ma da home training ma ba tarbiya kenan ba tarbiya yau ba an ba ma mm. tarbiya because yawanci yanzu wanda suke zuwa sun je sun fasa gurin abubuwa san gaskiya sun rikice whereas before in an gan kama baki the work is open out yanzu kuma ba haka ne. suna so ka zo kai musu aiki ko eh aikin kuma ka samu aikin ba su laganta kan yanzu da ba su san kuɗaɗe ake da. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga Daily Trust, kuna iya bibiyar shirin ta Badegi Radio a kan mita 91 a Mina jihar Neja. da Sawaba FM a kan mita 104.9 a haɗe da jihar Jigawa, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a kan mita 93.3 a jihar Filato, da kuma amfani FM a yammai ƙasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Buzzsprout, Spotify, Tunin Radio, Google Podcast da Apple Podcast, da kuma shafin Aminiya a aminiya da dailytrust.com, da facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust, da kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. Masu sauraro mu da dawowa. Masu iya magana na cewa an baka san gari ba saurari daka. Hakan ta sa na na Khadija ta sake tattaunawa da wani dattijo ɗan Najeriya wanda ya taɓa wakiltar ƙasar a ƙasar Turai. Amma kafin haɗa ku da tattaunawar na na Khadija da wannan dattijo, ga wani ɗan Najeriya da ya taɓa zama a ƙasar Saudiya da bayanin yadda rayuwa take a ƙasar da ba taka ba. Sunana Yusuf Abdullahi Musa Kwarai da gaske na taɓa zama a ƙasar waje, na zauna a Saudiya. Na'am, a zamanka na Saudiya karatu kai ko aiki ka yi? Na yi karatu kuma na ɗan taɓa kasuwanci har ko in ce ‘yan buga-buga dai. Buga-buga kamar yaya? Eh, to neman kuɗi. Na'am, ka san ai neman kuɗi kala-kala ne. Eh. Za mu so ka faɗa mana misali a ka sai da rake a ka sai da goriba ko kuma. Na yi da yake akwai eh, takara haka da suke wanda suke mutanenmu na Najeriya da suke zuwa aiki. Na'am. So na kan yi musu canjin kuɗi daga riyal zuwa naira a tura musu a account ko kuma a turo musu gida Najeriya. Na'am. To a zamanka na can kasan eh. cewa akwai waɗanda suke fata Allah ya ba su dama ko yaya take su samu su fice daga Najeriya su tafi wani wuri neman kuɗi. Kwarai da gaske. Me ka fahimta a zaman ka na waje in ka kwatanta a zaman gida da kuma na waje? Wato gaskiya akan abin da ya shafi 'yanci ba za ka taɓa haɗa 'yancin zama a gida Najeriya ba da 'yancin zama a waje. Saboda a can za ka ga akwai abubuwan da a matsayin ka na bako ba za ka iya yin su ba ko kuma akwai duk inda ka je akwai abubuwan da ana bukata an aka tare ka za a tambaye kai ɗan ƙasa ne ko ba dan ƙasa ba sannan akwai irin business harkokin da kai a matsayin ka na bako wanda ba ɗan ƙasan ba ba za ka iya yin su ba sai dai ka yi su ta wata ah, barauniya hanya To, to kamar yadda ake wa mutane roman baka a ce idan kaje kasashen waje akwai damar maki, akwai yawan albashi, akwai kwanciyar hankali da sauransu. Me za ka ce eh. dangane da wannan? Wato, abun magana ɗaya ce, duk wanda ka ga yana hankoro yana fatan ya fita waje, to in ka bibiya a nan ɗin bai da wani abu mai ƙarfi wanda yake yi ko kuma bai da wata makama. Na'am. Kuma abin da ya shafi albashi, Yes, albashin yana ɗara na Najeriya. Amma kuma idan ka duba yanayin ɗawainiyar da yanayin abubuwan za ga kusan ba bambanci. Saboda misali abin da dubu ɗari za ta ma a nan, to a can in za ka yi sai ka kashe sama da dubu ɗari biyu. To sai ka ga albashin in ba mutum ya yi da gaske ba, kawai abin da za ka samu bai wuce ya ƙare haya abinci. sai yasa sau tari za ka ga wasu sun dawo in ba wayan da Allah ya taimaka wa za ga sun daɗe a waje amma kuma in sun dawo gida za ka ga sun dawo cikin wani irin yanayi wanda zai sai dai a nemi taimakon Allah ma'ana ba su dawo da komai ba to yanzu idan za ka bai wa 'yan Najeriya da ke hankoran fita waje domin suna eh. hangen akwai damarmaki a can shawara wace shawara za ka ba su? Eh, Shawarar da zan ba su shine na farko kafin su fara hankoron fita waje su yi ƙoƙari su ga sun inganta idan wata sana'a suke yi a nan su yi haƙuri su ga sun inganta wannan sana'a. Saboda duk inda arzikinka yake Allah ya riga rubuta ma arzikinka. Na biyu kuma bai mutum bai da garantin cewa in ya fita wajen nan zai samu arzikin. Ka gane? Eh. so ni shawarar da zan ba shi ne kawai su yi hakuri idan mutum yana da wani abu a nan ya yi hakuri ya inganta shi in kuma ta kasance mutum zai fita wajen to ya je a matsayin mutum mai yanci bi ma'ana wanda yake da wani kwali ko kuma yake da wani skills wanda ake bukata ba wai wanda zai je ya yi bauta ko wani abu ba. To madalla Yanzu ga tattaunawar na Khadija a hirarta da wani tsohon ambasada sun tattauna kan ƙalubalen da ke gaban masu son gudu daga Najeriya zuwa ƙasashen waje. sunana ambasar hassan jika ardo daga taraba state to a ka na wanda ya wakilci najeriya a kasashen turai waɗanne ƙalubale kake ganin masu son gudu daga najeriya zuwa kasashen waje ke fuskanta magana wato gida ne saboda babu inda ya fi gida kuma yadda mutane suke gudu su bar Najeriya ba daidai ba ne musamman ma matasa saboda su ne ya kamata su zauna a gina ƙasa tare da su kuma duk wanda ba gidansa ba yadda zai yi ya sami mafaka a wani wuri wanda ya fi gidan da ya bari kuma shi an da haƙƙi ya gera gidansa saboda wasu ma inda su ba su gera su ba da shi ba zai bar nasa ya je gurin su ba. Sosai ma haka ne. Saboda haka shi inda ya tsaya tsakani da Allah ya gera na shi to wanda yake zuwa wurin su din su ma suke zuwa ai muna ganin turawan da duk ci gaban da aka samu amma suna zuwa nan su ma akwai abin da suke nema a gurin mu. Sosai ma. Saboda haka ba daidai ba ne. amma akwai wa'yansu matsaloli musamman da mutane ke samu idan suka koma can? Kwarai kuwa, misali zan baki misali a kasan da na zauna na yi aiki. Mm. Wani ƙasa kenan don Allah? Ƙasar da Tobago kuma ina lura da eh, ƙasar Guyana da Grenada da Suriname da Barbados da Commonwealth of Dominican da St. Kitts da St. Vincent, St. Lucia, Antigua da Barbuda. lokacin da muka muka je mun sami 'yan Najeriya da suka gudu suka bar ƙasar nan suka shigo ta Brazil suka je Venezuela daga Venezuela suka shigo ƙasar Trinidad saboda rashin takardu mun sami 'yan Najeriya mutum goma sha biyar a cikin prison sun kama su sun kulle su kuma yawanci za suke samu ayyukan da suke ayyuka ne kulakanci kuma mutum bayi da yancin kansa to kafin mu bar kasar sai da muka tabbatar cewa mutum takwas daga cikin su mun fitar da su daga cikin eh, gidan kurkuku wannan ba ne suka yi saboda dai ba su da ba wanda eh, yake kula da su aka bar su suna tana suna ta galabaita a cikin kurkuku mun yi ya kokari muka tabbatar cewa an fitar da wasu yawa daga cikinsu wannan wulaƙanci har yaushe ga inda mutum da ƙasarsa yana walwala ya tafi inda yake so duk abin da yake so yana da yanci ya zauna duk inda ya ga dama sannan duk wata ƙasa da bayi da yancin tilama ya fito ma ya yi yawo cikin gari ma wahala da wasu ake ake kulle su su ayyuka marasa daɗi in wahala ake basu kafin su samu abin da ba su ci. Wani shawara za ka ba yanzu 'ya'yanmu a kan barin garinsu da suke yi? Wani shawaran da zan ba wa matasanmu shine kowa ya yi ƙoƙari ya yi karatu ya nemi sana'an kansa. Akwai abubuwan da gwamnatin tarayya take shiryawa na tallafa wa wa'annan matasa. Babban matsalar ita ce yawanci yaran barin karatu suke yi suna ganin suna so su yi kuɗi yanzu yanzu can kuma kuɗin baya samuwa haka saboda haka su yi ƙoƙari su ci gaba da karatu idan suka gama karatu su nemi komai kankanta kada a rena sana'a sana'an nan idan mutum yana yi gwamnati tana da niyya duk wani wanda yake yin sana'a gwamnati tana da niyyan ta tallafa mashi musamman ma gwamnatin da muke ciki tana da niyyan ta tallafawa duk wani wanda yake da sana'an kansa idan suka yi haka to za ka ga wannan tahiye-tahiye da ake yi din nan zai ragu matuƙa amma idan babu karatu sannan kuma mutum yana so ya sami kuɗi dare ɗaya to shi yasa ake shiga waɗannan matsalolin saboda haka kowa ya yi haƙuri idan aka dubi yadda Allah ya halicci mutum mutum ɗan adam tun yana cikin cikin uwarsa har aka haife shi yana kwance bai iya tashi har ya zo yana eh, zama har ya fara rarrafe ya tashi to komai a sannu a hankali a iya samunsa saboda haka iyaye masu yi kokari su dinga eh, nuna wa matasa ko 'ya'yansu rayuwa a hankali ake yi ba gaggawa ake ba rayuwa ba wannan shi ne shawarar da zan ba wa mutane to um, wanda kuma suke zuwa saboda makaranta fa ka yanzu duk maganan da muka yi mini akan wanda suke barin garin gaba daya amma wanda suke zuwa su je su yi makaranta kuma fa a can to wannan eh, har ila yau ina ba da ƙarfin gwiwa cewa akwai wasu ɗabi'o'i da mu muka zauna a waje muka gani wanda ya saba wa ɗabi'unmu da muka sani na ƙasashen afirka ɗabi'un nan sun saba wa namu saboda haka yana da kyau yaro ya je ya ƙara ilmi ya je ya yi karatu amma ni ina ba da shawara a fara daga ilmi daga cikin gida kuma gwamnati kuma ta yi kokari ta inganta harkan karatu a cikin gida saboda yaran su zauna saboda sai ga kowa yana alfahari ana ganin idan mutum ya sami takarda na cikin gida sai ana ganin kaman ba takarda ba ne idan ya sami satifiket ana gani kaman na waje ya fi duk satifiket ɗaya ne kuma akwai waɗanda suka yi karatu nan cikin gida sun fi wanda suka yi karatu a nesa ba kusa ba kuma idan aka zo wajen mutuntawa ɗan adam da sanin ya kamata da kuma yin abin da ya dace da ƙasa don kowace ƙasa tana da ɗabi'unta sai kaga wanda suka yi karatu a cikin gida sun fi tarbiyya mai kyau sun fi ɗabi'a mai kyau sun fi eh, eh, martaba manyan mutane da shugabanni amma wanda suka yi suna gani kowa yana daidai ne kuma Allah bai yi mu daidai ba saboda haka ina ba da shawara yana da kyau mutum ya je waje ya ƙara ilmi amma idan wannan ilmi bai iya samuwa a cikin gida. To sauraro ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan mako, sai rana ya ta yau da yarda Allah ku ji mu da wani sabon shirin. Masu son tuntuɓar mu da shawara ko wasu buƙatu ga lambar mu ta WhatsApp kamar haka sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili idan daga wajen Najeriya ne sai a fara da alamar ƙarawa wato plus sannan a saka biyu uku hudu sai a cika she da lambar tamu ta WhatsApp. To yanzu a madadin abokiyar aiki na na na Khadija Ibrahim da ma duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku, ku huta lafiya.